الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da ɗaya ga watan januwari shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 41 daga cikin jeren giyar karatukan littafin hikbatun min tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan littafi ne da ke ƙoƙarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru na rashin fahimta da sabanin ra'ayi tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tun daga rasuwar ma'aikin Allah tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yadda. wannan littafi yana kokarin tantance mana meye gaskiya menene ƙarya menene kuma uzuri da fahimtar da ya kamata a ɗauki maganganun da suka ainihin wato taho da abubuwan da suka faru musamman kasancewar su wanda suka yi rigingimun sun wuce lami lafiya lau amma mutanen baya sun samu matsala kwarai da rigingimun nan mutanen da a yanzu su ne ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace idan jama'a masu mu wannan karatu ba su manta ba muna tattauna ainihin wato bayani dangane da tarihin waqa'atul jamal a cikin muhimman abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda akwai waqi'atul jamal wanda aka yi a shekara 36 bayan hijira wanda yaki ne na cikin gida tsakanin shi sayyidina ali din da bangaren shi da kuma ɗayan bangaren na su ainihin wato talhatu da zubairu da aisha Allah ya kara musu yarda ga baki ɗayansu mun ji abubuwan da suka faru zuwa ga fitar waɗannan mutane daga madina zuwa ƙasar ainihin wato basara a iraki kenan da kuma sayyidina ali labari ya iske shi ga halin da ake ci da abin da kuma gwamnan shi na wannan ƙasa wato ainihin wato mai suna usmanu dan hunay kenan abin da ya aikata da rigingimun da suka fara faruwa za mu tashi a inda mala yake cewa mufawadatun qubailal qital ga ainihin wato ƙoƙarin sulhu mufawada ne tattaunawa da ƙoƙarin sauraron ra'ayin juna da yin sulhu wanda suka faru kafin yaƙi. malam ce wa arsala aliyun al da ibn al-aswad wal qaqa ibn amr liyukallil yatakallama ma'a talhah wa zubaira wa zubair al-miqdad wal qaqa min jihatin وطلحة والزبير min جهة ukura على عدم القتال wa baina kulli fariqin wujhatu nazari malam yace sai sayyidina ali ya aika waɗannan mutane guda biyu na farkon su shine al-miqdad ibn al-aswad asalin sunan shi miqdad ibn amr ne baban shi asali amru sunan shi amma a jahiliya wannan sabi mai suna miqdadu ya taba ainihin a garin irin abin da yan daba suke sarewa wani hannu Ko babban mutum ne a cikin al'umma shi kawai sai ya gudu ya gude bagarin sai ya dawo maka ya dawo maka sai wani mutum mai suna al-aswad ibnu abdi yabu shine ya tabanni dinsa ya mai da shi dan shi na rana ya adoptin dinsa zaka haka sai aka dawo ana ce mishi al-laqdad ibn al-aswad sai da aka zo cikin musulunci Allah ya saukar da aya cewa ud'uhum li abaihim huwa aqfatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum cewa kowa a dinga kiran shi ana ce mishi dan baban shi ka a danganta wani wajen danganta ubantaka ga wanda ba baban shi ba biologically in ba a sani ba sai dai a ce maulawa ne ko dan uwan wani to daga nan ne ya dawo yana amsa sunan asalin mahaifinsa wato amur din kenan ina fata mun gane wannan sannan babban mutum ne daga cikin sahabbai yana daga cikin mutum bakwai na farko da suka musulunta ya yi dukkanin hijira da aka yi guda biyu kuma dukkanin yakin da manzo Allah ya je da da aka yi su radiyallahu anhu wa mutum ne wanda yake mai babban daraja a cikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi musamman ranan badar ran da ainihin wato manzo Allah lokacin da aka ce a fito ga mutanen makka san quraishawa za su ainihin wuce da dukiyarsu sai manzo Allah ya kira Abubakar ya kira Umar yace me kuke gani ma fita domin dole ka ji ra'ayin mutanen da kake ganin su ne na kusa da kai kar ka ce za a fita kuma su ba da kai suka goyi baya suka yi manganu masu kyau sai manzo Allah sai sallama kuma ya ƙara cewa jama'a waye yake goyon bayan a fita wasu suna ɗan yin shiru mai kaza da shine ya fara fitowa ya ce mu tafi ce mu ba za mu yi maka irin yanda banu Isra'ila suka yi Musa ba da suka ce mashi idza anta wa rabbika faqatila inna huna qa'iduna shi ba za mu maka haka ba za mu ce ka tafi kai ubangijin ka yakin muna nan ba a za mu ce ne idhab anta wa rabbuka wa qatila inna ma'akuma muqatilu za mu ce ne mu da kai da Allah muna tare da kai manzo Allah duk abin da Allah kai maka umarni mu je kawai anan manzo Allah ya mishi adda alheri mikidadu kenan ibn al-aswad ko ibn amr to sai dai anan akwai wani kuskure da ya faru da shi wannan malamin shine mikdadu baya cikin waɗanda aka tura a wannan wajen saboda mikdad ya rasu hijira na da shekara 33 ya zo a cikin dukkanin malaman da suke tarihin sa sun ba da labarin cewa wani bawa na shi ne ya kashe shi yana kwance bawon ya zuba mashi wuka a cikin cikin shi ya gudu wannan ya faru hijira da shekara talatin da uku alhalin shi ko wannan yakin ya faru ne kamar yadda muka ji hijira da shekara talatin da shida da aka babu yadda za a ce likidadu ya je wannan yakin wannan wahami ne ya faru ga wannan malami Allah ya gafarta mishi dukkan malaman da suke tarihin da ke zara dan aswad sun tabbatar da ya rasu hijira shekara talatin da uku sannan kuma duk malaman da suke tarihin wannan yakin na jabal sun ambaci kaka dan amru ne kadai a matsayin mutumin da aka tura a iya bincike na ban san inda malam ya samu wannan karin ba koda daga wata riwaya mai rauni wallahu ta'ala alam kanta littafin koda nan kusa albidayatu wannan ya na ibnu kathirin da littafin al-kamil fi tarikh na ibn al-asir da kuma littafin ainihin wato al-awasim min al fi an sunnati abul qasim na malam abubakar ibn al-arabi Allah ya gafarta musu gaba daya wal qaqa ibn amr da kuma qaqa wani gwarzon nan da ake cewa da sayyidina bakar yake cewa a zikirarin kirarin kawai a cikin runduna to ɗaya yake da a ƙara mata sojoji ɗari shi kaɗai ƙarfin da ɗari gare shi in ka ji labarin shi zaka dauka tatsuniya ne saboda irin karfin da Allah ya mushi aka ce in ya hau doki ba sai dai ya rike kafafun shi haka amma baka ba sai dai dinga tafiya irin kamar kawo keken da ka girme ta saboda katurgun mutum ne ba wai karami bane haka kawai ganin shi ma tsoro yake ba mutane eh kamar shi yadda baka samu ba sai dai ko kuma ya kama ya rike haka sai da ka san kawo keke ta tartufo <laughs> irin ta yara din <laughs> kaga sai dai kalan shi kafa ka ko duk tsawon doki ba amma ya hau ya zauna kafa shi tana taba kasa babban mutum ne da ma gashi jari yana daga cikin waɗanda ake lissafa matsayin jarumai a cikin tarihin musulunci ah, bayan an ci kasar farisa da rum ya samo ganima daga cikin ganimar da ya samu akwai abin nan takobin da sarki hirakal yake sakawa ya fito fada hirakal sarkin farisa idan ana biki ko ana wasan sallah ko ranar hawan daushe ita yake ɗaukowa ya rataya takobin wani sarki ne jarumin sarki irin na zinariyan ita yake ratayawa haka yana da yana da labarai sosai kafa ibnu amr to shi aka tura wannan shine magana da yake ya tabbata shi kadai dan ya je magana da su kuma yayi magana da su kamar da ya faɗa da anan cewa li yatakallama ma'a ah, talhatin wa zubair dan ya je magana da da zubairu wattafaqa al-miqdad wal qaqa min jatin wannan bangare suka ittifaki wa talha wa zubair min jatin ukhra da kuma talha shi da zubair ta ɗayan bangaren cewa ala adamil qitali cewa ba za a yi yaki ba wa baina kulli fariqin wujhatu nazari ha wa bayyana kullu fariqin ko bayyana kullu fariqin wujhatu nazari wujhatu nazari kowane bangare kuma suka bayyana ra'ayinsu yadda abin ya faru jama'a kamar yadda ibnu kasirin ya ruwaito ya bada labari a cikin albidaya wannan haya shine cewa lokacin da sayyidina ali ya ji labarin sun taho sai ya fito da rundunar shi mun faɗi wannan a baya ko sai kuma ya turo su kakaki sauri su tare su su ji labarin me ya kawo su su kaka'u da shi da jama'a shi suka zo suka tarbe su suka musu suka labarta musu cewa mu mun fito ne dan neman jinin waɗanda suka shi na Usman shi ta ai wannan abin nema ne dama kaka musamman ya tafi gun Aisha radiyallahu anha ya ce mata ya ke mahaifiyata haka aka zo ya ce mata ya umma me ya fito da ke tace tace mishi na fito ne neman sulhu tsakanin musulmai yace to in dai sulhu ne ko kin same shi za ka yi ta shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga har aka samu al'amura suka daidaita akan cewa gobe kowa zai kama gaban shi haka yi bai hudu ba ya ce jama'a kowa ya kama gaban shi ya tafi sai na ali ya iso ya tabbatar da wani hudu ba ta shi cewa ni ma gobe yin kwana kuma kada wanda ya bi ni daga cikin waɗanda suka san suna da hannu a cikin jinin sayyidina usman to a wannan dare akwai daga da suke kisa akwai al nakayi, nakhai akwai shuraihu ibn al-wazi akwai kuma wani mai suna abdullahi dan saba din can wannan babban zindikin nan haka ibnu kasir ne ba da labari to waɗannan sai suka ja jama'a su wajen mutum dubu biyu suka je suka wani mitin na bayan fage cikin wannan dare cewa to kun ga dai yanzu sayyidina ali ya goyi bayan waɗannan mutanen kenan yanzu za a yi kokarin a ga bayan mu ne da haka dole mu san abin da rani. me ya kamata mu yi suka ce kawai idan an zo ana cikin maganganun sulhu mu raba kan kanmu gida biyu mu kai mu kowane bangare farmaki da kowane bangare sai su dauka ɗan ɗan bangare ne suka kawo musu farmaki shikenan sai yake rikici kuma abin da suka yi kenan suka kalla wannan makirci kuma suka aiwatar da shi da aka da aka wayi gari kowane bangare suka ga an musu barna sai suka dauka to magana da aka yi ta jiya to munafurci ne kenan ga aikin da aka musu shikenan kafin a ankara shikenan kowa ya riga ya ta zuciya ta riga ta galabaci hankali yaki ya faru Allah shirin da wannan yana cikin littafin ainihin ibn kathirin albidayatu wan nihaya shine sai ma da yake cewa fadal hatu wa zubair ya rayani annahu la yajuzu tark qatlata usman da talhatu da zubairu su a ra'ayinsu suna ganin ba zai yiwu a bar wato wanda saka na usman a rabu da su suna yawo ba gashi a daidai lokacin wajen wata shida kenan da zaben na ali da ka suka fara tunanin an wuce wata hudu an wuce wata biyar an wuce mako kaza sai suka fara tunanin kawai wannan bai da wani manufa da zai ba wani aikin da zai wannan kawai ba mu gane ba ina fatan irin wannan dole yakan zo mutane ba haka bane an zaɓi mutum sabon shugaba ko an ɗashi wani aiki ana ganin zai yi zuwa lokaci kaza sai aka ga ya kasa sai a fara tunanin to ko ba zai iya bane a ɗabi'ar mutum yana da wannan gazawar shine khuliqal insanu min ajlin an halitta dan adam tare da gaggawa cikin dabi'a sa akwai gaggawa in yaso abu yanzu yanzu yake so ya ga faru sunna Allah kuma ba haka take game da abubuwa ba musamman abubuwan da suka riga suka dagwalgwale ba sa gyaruwa overnight wannan daga cikin fitar da muke cikin munan yan Najeriya ke tunanin cewa daga ranar ashirin tara ga watan shekarar nan za a waye gari ko al'amura sun koma tsaf kamar yadda suke shekara arba'in baya jama'a wannan mafarki ne na nesa baya yin haka kowa ya gyara kanshi tukuna idan kowa ya gyara kanshi sai Allah ya taimake mu ya ba mu shugabanni waɗanda za su taimake mu akan ci gaba da wannan gyara. amma kowa yana yin rashin gaskiya da munafurci da ƙarya da maguzanci da barna amma kuma yana so ya a gyara mutumin da bai iya bin layin shan mai yana mana da hoton wani takara kuma mai nagarta amma ba zai iya bin layin shan mai ba sai ya yi shonke bai iya bin randa bawo daidai sai ya yi rashin gaskiya bai iya yin awo a kasuwar gaskiya ba a bashi amanar zance ko dukiya ko wani abu ya rike amma kuma shi ne a kan gaba cewa wai sai an canza gwamnati an kawo ta gaskiya wannan ma yaudara kanmu ne jama'a gaskiya saboda Allah ko zara mu san wannan kowa ya gyara kanshi in ka gyara kanka da iya gidanka ko iya huruminka shi ke da ka samu gyara zaka ji ko ana cikin bala'i kai a cikin nan kake Allah ya shirya da mu sai mutane suna sanya musu gwiwa amma ana faɗan gaskiya ne na san yan siyasa ba su san wannan zancen amma gaskiya ne Allah ya shirya da mu to shikenan sai ce wa ba da littifaki na majjaishani bi khairi laila bayan an yi wannan ittifakin sojojin bangarorin guda biyu suka kwana a cikin dare ne. daɗi wa ba ta saba'iyatu wa aliyun yarabu laisa laisa min al-maslahati tatabbu'u qatlati Usman al-ana shi kuma Aliyu yana ganin baya daga cikin maslaha ba abin da ya kamata ainihin a fara tunani bane cewa ya za a yi abu sawun waɗanda suke kisa na aka musu ba shine abu na gaba ba shine priority ba bal hatta tastakibul umur har sai al'amura sun zauna daren daƙam an samu natsuwa fa qatlu qatalati usmana muttafaqun alayhi to kaga dai batun a kashe wanda ta kashe na usman duka an hada akan cewa lalle dole ne a kama su hukunta su wal ikhtilafu sabanin innama huwa fi mata yakunu zalika sabanin game da yaushe ne shine kawai sabanin kowa ya da sun laifi kuma ya kamata a hukunta su amma wani bangare suna ganin dole a hukunta su yanzu yanzu nan wani bangare kuma suna ganin a'a ba yanzu kamata a hukunta su ba to me yasa kuma na waɗanda suka ce ba yanzu bai zama daidai saboda su ne da mulki kawai shi to sai na da shine shugaba ko to shi ta kawai na shi ya zama daidai domin a ka'ida shugaba na neman shawara amma idan ya zartar da wani abu aka san wanda ya nemi shawara to dole a mashi biyayya matuƙar bai saba wani nassi wanda yake gashi nan ba wahan to babu nassin da ya ce idan an kashe wani to bayan minti kaza ko awa kaza dole a yanke hukunci dole a bari sai zan da aka samu sultani akan makasa shi kuma yana da fahimtar ba a samu sultani akan su ba musamman sun riga sun cako ɗaya da sojojinsa sun riga ke da ta cewa a lokacin zama kun ga wannan shine fa'idar karatu irin na addinin musulunci ba irin na yin shi'a ba ku duba da muke ƙoƙarin mu tantance waɗannan abubuwan dan mu san kawai ya gaskiya amma su ba ruwan su ƙarirai kawai suke faɗa da cin mutunci da cin zarafi da ƙage da sharri da suke wa mutanen kirki Allah shirya da mu ya kai dan uwa musulmi ka kiyaye kanka game da yin waɗannan mutane waɗanda suke mutanen alheri ne sharri ko kuma faɗan abin da baka sani ba domin matsan da ake samu shine mutanenmu da ake gani ahlu sunna musulmai mutum bai da ilimi akan tarihi bai sanya abun yake ba sai ya ɗauki magana ta bugari kawai yana jin ta abun zindikai sai ta yadawa shi ma wannan ma yana daga cikin kurakurai Allah shi kyauta da الاتفاق نام bi khairi laylatin wa bata saba'iyatu wahum qatlatu usmana da sharri laila bayan an yi wannan ittifaki sai dukkanin bangarorin guda biyu suka kwana cikin dare ne daɗi su kuma waɗannan saba'iya wanda suka sayyidina usmana su kuma suka fara cikin dare suka kwana cikin dare mafi kunci da bala'i da annahu tamma littifaqu alaihi saboda sun ga an yi alliance an haɗa kai za a yi maganin su wa hadha ma zakarahu mu'arrikhuna wannan ne bayanin da ke cikin dafan malaman tarihi na gaskiya da gaskiya alladhina arraqu ne hadhihi al-ma'arika waɗanda suka yi tarihin wannan yaki amsalu tsabari kama imamu tsabari a cikin lissafin ainihin wato tarihul umami wal muluki kenan na imamu tsabari a cikin mujallar na uku shafi na ɗari biyar da sha bakwai da kuma wa ibn kasirin da imamu abul fada isma'il ibn kasirin dimashqi a cikin albidayati wan haya mujallar na bakwai shafi na ɗari biyar da tara da ibn al-asir da kuma ibn al-asir al muarrik a cikin ainihin littafin shi mai suna al-kamilu fi tarikh a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari da ashirin duk sanda aka ambaci ibn asir ya kamata ɗalibin ilimi ya gane wanne ake nufi da gwargwadon watin irin abin da aka ambata domin ibn asir mutum uku ne kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya dukansu kuma manyan malamai ne shi zaki cin babansu Abu rijal kama sai ne ka da yaya guda uku farfe su shi kaga sai a dinga ce maka abul farafisa kenan ko ba kuwa ke samu haka ba to akwai ibnul asir wanda yake malamin tarihi shine wannan mai alkamil fi tarih akwai ibnul asir malamin hadisi mai an fi garib hadith wal athar akwai kuma ibnul asir malamin lugha shine mai littafin ainihin wato jamharatul ah, ash'ar al-arab dukan kowa gwarzo ne a fannin shi kuma uwan su ɗaya uban su ɗaya maman su ta iya haihuwa ko Allah ya ji kansu gaba ɗaya akwai kuma sai kuma wabnu hazmin da kuma ibnu hazmin shine mai littafin alfisalu fil bilal wal ahwa'i wal nihal ɗaya daga cikin gwarazan malaman musulunci wanda suka raya kasar andalus nin asaf na daga cikin malaman musulunci waɗanda mutane ke zalunta su saboda musamman ƙasashen mu da an basi ibnu hazmin to gani ake wani dan tawaye mutane ba su san darajar ilimin sa ba ba su san karama karatun shi ba wannan wani kasar kasurgun malami ne jama'a wanda bai gaza su imam malik a ilimi ba amma sai ya samu kashi a cikin wata matsala ya yi taso tun yana matashi baban shi minista ne baban shi za ka ɗauka ko ɗan masu kuɗi ne kenan ko za ka yana da girman izza da kuma ji da kanshi to wannan sai ya tasiri ga ɗabi'arsa idan ba ruwan shi da ta magana in ba magana take da hujja ba kuma in zo bi ta kan magana ba ruwan shi da waye faɗi ta idan ka da ayan manyan nan zaka ci to sai zama a cikin rubuce-rubucen shi sai mutanen da suke bin mazahib suke fahimtar kamar yana zagin shugabannin su dan idan ya zo a cikin muhalla in ya taso maka Imam Malik gaba sai gaba kai sai shi kwandala ba zai tashi mu kwalan Imam Malik duk inda suka saba da manzo Allah ba ruwan shi ko ka ce waye malik na ruwan mu da shi annabi aka ce mu ne wannan magana amma ka malik ita a fuskar shi sai ka ce Allah wajen shafi me sai ya faɗa haka to haka yake yi to wannan yasa to kuma an zuba kada saka ya ce wannan hadisin maliku ne ya shi ya inganta kamar hasken rana inda suka dace a ra'ayi kenan malamai suka ce saboda ya da wata ɗabi'a ya fi rayuwa a cikin littafai fiye da cikin mutane to duk mutumin da yake rayuwa kuma a cikin ba mutane ba a cikin wani abu daban fiye da mutane ka zo da wannan psychological za ga bai ɗabi'a ta irin girmama mutane sosai kalli wanda yake rayuwa a cikin dabbobi kama a ce mai kiwo ne rayuwar shi tafi yawa a cikin dabbobi da mutane kalli da yake rayuwa a cikin kuɗi bai cika ganin mutane ba kuɗi kawai yake gani to za ka ga in yi hulɗa da mutane bai iya hulɗa da su yadda ya kamata ba to haka malamai masu rayuwa a cikin littafi haka su abin da ke cikin tafi kawai shi suka sani ba ruwansu da girman kowa sai abin da ke cikin tafi haka ibnu hazmin yake haka nasir bin albani yake ire-iren su in je ka saba abin da suka san gaskiya ne kawai babu wani mutamala to ibnu hazmin kuma sai ya zama a inda yake rayuwa malaman da suke bin wannan mazahib din sun takura mutane su baji su abu amr dani wannan mai kira'a sun yi rigima sosai da ibnu hazmin saboda shi ba maliki ne shi kuma jan to ire-iren su suka dinga kuma tunzura shi dinga wasu abubuwa an taɓa yin ijma'i fa aka kwatar fashi gaba ɗaya a su yace kun yi aikin banza ya zauna ta kayan shi gaba ɗaya su ma Allah dinnan aka kwace su gaba ɗaya malamai suka da fatawa aka kwace shi aka kona duka maktabar shi sannan kuma yana da majalis waɗanda daga cikin majalis ɗin shi daga cikin wanda malamai suke gani ba su san karama da ambatan daraja shi shine makarantar shi da kaga ajin jami'a haka ake zama maza da mata ba ruwan shi ya ce ilimi ilimi na kowa ne zaka <laughs> za a zo a zauna a falon gidan shi ko a masallacin gidan shi maza da mata ana karatu to wannan ma sun soke shi akai sosai ala ayi halin da kamar yadda mu'arrikhul islam Imam Zahabi ya tarihin sa ya kawo maganganu daga ainihin wato wannan malamin da muka ambata dazu shine Abubakar ibn al arab irin yadda ya ci mutunci Ibn Hazm ya zazzage shi inda cewa Ibn Hazm bai san komai ba da Zahabi ya gama sai ya ce amma gaskiya fama safa Abubakar wa ma ajada abin da ya faɗa ba daidai bane ko ba adalci bane yace kuma kai ana magana ilimi kama kai shi ne sai da zahabi ya faɗa haka yace la yablughu nasifahu ba kama kai rabin shi ma ana magana ilimi kwarai kuwa ibnu al-karanta a cikin tarihin imamu imamu ibnu ibnu eh, eh, hazmi a cikin sirru alamin nubala zahabi ya faɗa wannan yace fa abu muhammadin ah, la yablughu nasifa abu muhammadin fa abu bakarin ibnu arabi la yablughu ah, la yablughu kunha aba muhammadin wala nasifahu bai kai shi bai ma kai rabin shi ba a karatu to irin dai matsalolin suka faru idan mutum samu kasha a cikin wani tangarda sai ya zama wannan abin ya tasiri gare shi ba ma ainihin wato tsarkake shi daga kurakurai Allah ya jikan shi da gafara musamman malamai suna cewa shi yana da sauƙin sha'ani in ya tashi daidai to zai daidai na ɗari bisa ɗari in ya tashi kuskure kuma zai kuskure na ɗari bisa ɗari shi baya rabin daidai baya rabin kuskure saboda nasi kawai yake bi alal misali shine da yace ya karanta hadisi annabi ya ce kada a yi fitsari kai tsaye a cikin ruwa sannan a yi wanka da shi sai ce yanzu ya nuna cewa abin da aka hana shi ne fitsarin ya yana daga daga kan azzakarin mutum zuwa cikin ruwa amma da za a wani waje a kwara a ciki ba komai a gwanin kuskure ɗari bisa ɗari saboda ba ba illa ba haka take shi ba shi ba ruwan shi da kiyasi baya aiki da kiyasi Allah ya ji shi da gafara yi wannan magana a cikin tafin shi mai suna al-fisalu fil wal ahwa'i wal niham bayani dalla dalla dangane da aƙidu da ɗariƙoƙi da ƙungiyoyi tarihin addinai ne da ɗariƙoƙi da ƙungiyoyi na san na bid'a da san zuciya a cikin musulunci littafi ne wanda yake muhimmin littafi game da tarihin ƙungiyoyi da aƙidunsu a cikin addinin musulunci wannan magana tana cikin mujallar na uku na hudu shafi na ɗari biyu da casa'in da uku littafin mujallar biyar ne wa da wasu malama sai malai wa inda zalika ajma al-sab'iyuna ra'ayahum ala alla yatimma hadha al daga nan sai sab'iyya suka ittifaqi akan cewa lallai ba za su bari ainihin wato wannan ittifaqi ya tabbata ba wa fi sahari wal qawmu na'imuna da asusuba mutane na cikin bacci هاجم مجموعة من السبعين جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض أفراد الجيش sai aka samu wasu daga cikin waɗannan batattu suka afka ma sojin Talhatu da Zubairu suka kashe wasu mutane daga cikinsu wa farru sai suka gudu fa zanna jayshi Talha anna jayshi Aliyin badar bihi sai mutanen su Talha suka ɗauka cewa yanzu fa su Aliyu ne suka mutu makirci fa na nawashu jayshi Aliyin fi saba da haka su ma sai suka auka masu sojojin Aliyu da asuba fa zanna jayshi Aliyin anna jayshi Talha wa Zubairu kadar qad badar bihi da haka su ma da suka ga aukan wasu suka ce ah, to waɗannan kuma da muka sinu da su cikin dare ya su kawo mana farmaki dole su kara kansu ko fastamaratul munawashatu bainal fariqain haka aka dinga dauki ba da tsakanin bangarorin guda biyu hatta kanat zahira har rana ta daga ta tsakiya fashta'alatul ma'arika sai yaki kawai rikice gaba daya tun ana dauki ba da wannan su kawo farmaki wannan ma su kawo kafin azar shikenan yaki ya burkice gabaki daya aka kai kowa ya kashe kowa to har ana cikin yakin saidina ali yana kuka yana cewa kar a kashe wanda ya gudu kar a kashe wanda ya da makamin shi kar a kashe wanda ya juya kar a kashe wanda bai da makami yana ta yin waɗannan maganganun yana zagayawa saboda abun yana damun su ma san ba abun da ya kamata ba ke da zama sabon nan su bi mu hankali sun bi mu ilimi sun bi mu sanin ainihin wato musulunci da darajar shi da hurma ta jinin musulmai tun daga sun auka wannan to Allah ne ya riga kawai kaddara wannan mu ana yin bala'in da ya ninninka wannan a zamun nan ba tare da an samu irin wannan ma matsalar ba babu ma wata matsala sai mutum haka kawai ya kawo bala'i cikin al'ummar musulmai guda nawa aka yi a musulmai wanda har yanzu ana cikin wannan bala'o'i wani kawai zai zauna ya ƙarya ko ya ɗauko kwangilar wata barna ya kawo cikin al'umma ya kawo bala'i iri iri ku duba ku ga irin bala'in da wannan da ake cin Muhammad Dan Yusuf ya kawo daga ƙasar Maiduguri yanzu da ya kewaye ko ina ba a ma san kanshi ba lokaci kankani suka rikita Najeriya gaba ɗaya gashi su kashe su yanka su buga bom su yi waye an rasa ma yanzu wake yin abu an rasa ma wake yi musulmai ne suke yi kafirai ne kiristoci ne bare bari ne fulani ne ba a masan suwaye suke waye ɗauko wannan kwangilar shine Muhammadu bin Yusuf wannan na Maiduguri ya mutu ba mutane da wannan zangon din kuma kwangilar da zazzake je ɗauko shi ɗaya daga iran don kuɗi da za a bashi ya kawo mutane bala'in shi'a ga sunan kwangila iri-iri da waɗanda ake cewa malamai ko 'yan siyasa ko jagororin mutane suke ɗauka su ƙasashen musulmai ko kuma haka nan kawai wani ya bugi ƙirji ya ce kaza ne irin yadda mai tatsi ne ai ta kashe mutane a banza kaga su kuwa suna da ainihin wato fahimtar bai kamata a yi kisan ba sun samu kansu ne a cikin tsautsayin kaddara da bahaushe ke cewa ta riga fata to nasiha da ya kamata mu wa junan mu shine babu ruwanka da ainihin magana akan wannan matsala cewa sai ka soki wani ko wani da kyautawa idan ba muhalli ne na karatu irin wannan ba wannan abin baya da gaskiya abin da ka tsaya kana ambatan shi kowanne an zo ambatan shi a cikin su za a ambaci alherin shi ne domin ana tuna mutanen alheri ne da alherin wanda alherin nan kuma sharrin da kake ganin ya faru gare su na kuskure idan an saka shi a cikin alherin zai zama kamar ka ɗebu ƙwanƙwala ne na ruwa daga cikin teku kana zan za ka rage mata yawa ba za ka rage mata yawa domin dukan suna da shaida cewa mutanen kirki ne ɗan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya ya yi da su kai ya ma ce musu duk abin da ko ga dama ku je ku saboda dai mutanen kwarai ne ba sai sun yi abin da suka ga dama ba da haka wannan shine asali game da su mu wannan shine aqidar mu ta addinin musulmai kuma har ƴan shi'a da suke zindikai sun faida cewa mutanen nan mutanen kirki ne asali to amma ya suka kawo wani sabuwar barna suka ce wata aqida da suke ce ma aqidatul bada cewa wai Allah ya gane da yayi kuskure ne da su ta'ala Allahu amma ya kula uluwan kabira wannan shine aqida ɗin shi'a aqidatul bada cewa za su ce maka eh mun yarda duka ayin da Allah ya faɗa game da sabai duk gaskiya ne amma ya faɗa ka ne kafin ya san cewa za su bata za su lalace suka lalace kuma Allah ya daga rake su to sai ka ce musu tasliman jadaliya mun ji Allah ne ya wahayi ya ce ya yarda da su daga baya kuma suka lalace a bisa magana ku ko to ina wahayin da ya ce to na janye yarda da su babu wani wannan babu sam ko a cikin nasu na ƙarya babu ko a cikin Musa Fatima da suke ambato babu irin wannan kasancewa Allah ya ce na janye yarda da newa suwani da suwani kaga ko a cikin nasa addini ma ba zai yi ba kenan wannan karatu shi sa akwai mamaki kaga mutumin da yake da lafiyayyen hankali da ma ya shiga addinin shi'a dan dai ita bata kawai ba ta rasa jami'an ta ne kamar ga mutum ne professor na mathematics kuma kirista ma'ana zai iya fahimtar basic arithmetic na 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 sai ya ce 1 plus 1 plus 1 kuma is equal to 1 kaga wannan yana undermining kwakwalwar shi shi kai shi amma kuma akwai su da yawa har fasoci suna wa'azi ko farfesoshi ne rabaran fada mujahidai a cikin addinin kiristanci kuma sa da wannan ilimin duk mutumin da yake da ilimin da ke farfesa bai kamata ya kiristanci ba amma sai ga suna yi saboda bata ba ta rasa jami'ai dujan da zai zo karshen duniya da an riga an yi labarin shi dukkan annabawa sun yi labarin shi amma ya zo sai ya kwashi jama'a zai dinga bi kuma ana ganin shi gashi kakuri karara ana ganin shi amma sai zai kwasa jama'a yana fatar da su kaga da ka dole ka gane kowace bata babu yadda za a yi ta samu masu goyon bayanta don za su tsaya su zama yuna na wannan bata Allah shi da mu muna godewa Allah da ya da mu daga waɗannan ainihin hanyoyi na bata Allah ya ƙara tsirtar da mu da zira mu da yan Shi kenan shikenan sai ce muhawalatu waqfil kital. ga ƙoƙari da aka yi ta yi kuma na a tsayar da yakin har bayan an fara wa kad hawala kibaru min al manya daga cikin bangarorin guda biyu su yi ƙoƙarin a dakatar da yakin nan walakin lam yaflahu amma ba su nasara ba saboda abu ya riga ya koma hannun wato ƙananan mutane marasa hankali yan bana na iya fakana kana ya yaqulu talhatu yana cewa ya ayyuhan nas situna yace kai jama'a ba kwa yi shiru ku ji abin da ke cewa ku dakata fa asbahu la yansutu la yansutu ba sa ji abin da yake faɗa kun tuna magana da muka yi kwanaki irin wannan cewa idan al'amari riga ya lalace in kai babba ne sai ka koma gidi irin sanda ake da gingimo na zaɓe wani babba ne sai zai ce jama'a a daina wannan sai a buge shi saboda yanzu su waye in charge wawaye mahaukata yan wiwi wanda ba su san abin da suke ba yes in ba rashin sanin abin da mutum yake yi ba ka zo ka tarar da gida kawai ka sa mishi wuta alama wanda kake ganin kana jan shi haya yake a gidan ko kuma ko da gidan shi ne akwai mutanen da ba shi ba wannan da ya sa abin da yake sai jawo kan shi aya tukunna da Allah ya hana a shiga makka ne Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatu lam ta'lamuhum an fata'uhum tusibakum minhum ma'aratun da ghairi Allah ya ce wallahi ba dan wasu mazaji da wasu mata da ke cikin makka da ba ku san su ba muminai ne kar ku je ku kashe su ba da sun kun sani ba da na bari an shiga maka an yakin nan a hudaybiya haka Allah ya saka da wannan ayoyi manzo Allah ya ce zan na so na kona gidajen mutanen da ba sa zuwa sallah asuba malamai suka ce abinda manzo Allah ya sa ya bar wannan shine saboda ba su kadai ne a cikin gidan ba akwai yayansa akwai matansa akwai dukiyoyi haka ba a zuwa kai a samu gidan mutum a kona wai dan yayi wata jam'iyya da ba kwaso ko yana goyon dan takara wanda ba kwaso jama'a wannan maguzanci ne ba addinin musulunci bane ko yaki aka je na musulunci ba a kona wuri sab ba a kona dukiya ba a kona coci ba a kona ah, gidajen mutane ba a kona dukiyarsu ba a kashe wanda bai fito ya kisa ba amma haka mutane suka dinga bi suna kona gidajen mutane ana nuna nan gidan wani ne nan gidan wani ne ana konawa to a lokacin yanzu da na je ina wannan ni ma kashe ne zai duk wanda ya je wannan wa'azi wallahi sai kashe shi duk wanda ya ce jama'a za ku kona gidan wani ba ku kyauta ba za a ce kai ma dan PDP ne a buge ka ba ka za a ce ba to shine irin wannan muna faɗan jama'a realita abin da yake faruwa ne domin wannan katukan muna yin sai dan mu alakanta su da rayuwar mutum shine kawai su mana amfani idan karatun da kake bai da alaka da rayuwarka bai da wani amfani sai ka bar shi to dan haka jama'a wannan babban mutum Zubairu yayi ta tsayawa a salatu yana cewa jama'a ayi shiru jama'a a dakata ba wanda yake ji shi fa qala uffin uffin firashinare yace tur da ku tur da ku ya ku tabar gidan wuta ma'ana masu kashe yan uwansu musulmai wa zubbanu tsama'in yace ku ne kudaje ne masu kwadayi kuda wajen kwadayi akan mutu wa aliyun yamna'u aliyu shi ma yana ta hana su wala yarduna alayhi ba wanda ya kula shi ba wanda ya kula shi wa arsalat aisha ka'ab ibn surin bil mushaf li waqf al ma'arika aisha ta aiko da wani mutum mai suna kabu dan sur ya dauko da qur'ani ya daga cewa dan a tsaya a tsaya ga qur'ani zai mana hukunci farashaqahu sab'ina bin nibal hatta araduhu qatilan hatta ar ardawhu qatila mutum na rike da qur'ani ya jama'a ku tsaya qur'ani ya mana hukunci shikenan aka dinga harbin shi waɗannan saba'iyawa suka dinga harbin shi a sai da suka kada shi a mace ba su daina harbin shi sai daga ya faɗi warwas dan kai ya kai labari wa zalika anna al-harba wal iyadu billah idan ishta'alat la yastati wa hadun an yuwaqqifa to kuma magana da muke ce saboda shi yaki Allah ya tsare mu daga yaki idan yaki ya fara babu mutum da zai iya tsaye da shi mutum da bai tsaye da yaki ana tsere yaƙi ne kafin a fara a matuƙa aka riga aka fara aka fara buge in baga to tsere da shi sai dai Allah kwarai kuwa munafikai suna cikin sojojin sayyidina Ali eh kwarai abin da ke faruwa ke ko ko eh, disan da ake yaki in aka riga aka fara daki inda ka to sai dai idan kowa ya ji jiki a dawo a hakura amma ba a hakura kawai dan wani ya ce a bari sai kowa ya zama yanzu maslaha sai a daina yaƙin ya ishe shi haka kan tarihin yaƙi yaƙin da aka yi tun a jahiliya yaƙi ɗaya sai a shekara arba'in ana yin shi harbu dahid wal gabra da harbul basus irin wannan yaƙi yaƙin a jahiliya sai da musulunci ya rusa na aka yi sunan musulunci sai manzo Allah ya ce duk wani jini da ake ji bashi na take shi ba wanda yake bin kowa bashin jini sannan imani ya ratsa suka hakura wata na a Madina Aus da Khazraj sun ɗauko makamai za su yaƙi junansu so da yahudawa sun tana musu cewa wannan shi kashe dan uwanka wannan shi kashe dan uwanka kai yanzu wai a zo a ce kun zama yan uwa dan wani sabon addini kuma ku tare da suka ja kawai suka dauko makaman sai da Allah saukar da aya in tusibu fariqan min ladina usul kitaba yadukum ba da imanukum kafiri eh, kufaran ko kafiri ne yadukum ba da imanukum kafiri so haka yaki yaki a jahiliya jama'a aka yi yaki harbu dahis wal gabra daga fa daga fa tseren raƙuma ne fa yaki ya tashi fa aka ga an yi wutar kuma munafunci an sa mata zarge ta faɗi wani abu da haka ya faru ana ganin ba a kyauta ba ko an canza ƙura ko makamantan su shikenan aka fara yaƙi wannan yaƙin ma haka aka dinga yin shi ai tai sai an shiga watan harama an shiga wato ma'ana watannin aikin haji sai kowa ya ajiye makami a jiya aikin haji a dawo sai a ci gaba in aka yaƙi aka yaƙi aka bu za a yi sulhu aka bu sulhu aka ce to a kirga kun kashe mana mutum kaza mun kashe muku mutum kaza yanzu mun biyo ku jinin mutum biyar misali to ku biya mu diya mutum biyar shikenan an yi sulhu sai wani muke ce ina ai a cikin wanda aka kashe akwai wanda diya shi mutum ɗari ne haka ba mutum biyar bane akan a bada kuɗin mutum ɗaya gara a ci gaba da yakin kawai sai da aka kai ma wani mutum mai suna ainihin wanda ake cewa shi fara yin waka din nan ne sunan shi ma kulai ba kulai ba abu al muhallal ibnu rabi'a sai ta kai ma in ya shigo cikin garin su wallahi mata da yara zawarawa da marayu haka suke biya suna zanga zanga suna jifan shi sai ya kwashe musu iyayen su da mazan su da an kashe musu shi kuma shine komandan yaki eh, yana yi mawaki to irin wannan yakin haka aka dinga yin sa zamanin musulunci jama'a kuma ko yanzu kalla ka ga ina ne inda ake yaki inda aka dena Afghanistan an dena Iraki an dena Syria an dena duk waɗannan ƙashin da aka fara yaƙi wasu tun muna yara ake yaƙi yanzu ba daina ba sai dai dan lafa ya dawo ya lafa ya dawo to haka wannan da aka fara dinnan ba za a daina ba jama'a kowa ya kwanta da hankalin shi ba za a daina ba insha Allah Allah shi kyauta ta haka da aka fara sai a hankali da ba sai da hadiyi kawai yanzu yaushe kake ganin za a daina yaki tsakanin Falastinawa da da Isra'ila ba za a daina ba saboda babu babu wanda zai tashi ba ƙasar ban maɗaya kasar babu kuma wanda ya da kasar ta wani shi almajiri ne shi dan kallo babu wanda ya da haka kowa gani ke kasar shi kuma kowa na da masu goyon bayan shi da masu bashi wato taimako na makamai da strategy da fasaha ko da aka yakin ba zai kare ba haka misali tsakanin rasha da amerika yaki bai taba karewa ba dan rasha ba su koma suna yin irin tunanin amurkawa ba irin tunanin capitalism su ma amerika ba su koma irin tunanin rasha ba to kana jin yanzu akwai a waye gari a ce duka yan boko haram sun tuba ko kuma an kashe su gaba daya ko kuma an kashe duka yan najeriya akwai ranar survival is ultimate jama'a wannan ba wai ba ne a muna takahuni ne na abin da yake tabbatacce a kimiyyar rayuwar dan adam sai dai ko ikon Allah idan ya kawo ko kuma in ma debo sai kashe mutanen banza ya kyalla kirki Allah ya shirin da mu to da aka yaki da aka fara shi sai hali kuma asarar shi ta wuce ta rai kawai domin dan adam zai yi asara abu mafi muhimmanci a rayuwarsa shine zaman lafiya wanda ko aljanna sai da Allah ya ba da labarin udkhuluha bi salam illa qilan salaman salama tayyatuhum fiha salam ba a asan dadi ba gama zaman lafiya yanzu duk mutumin da yake duk wanda kake da shi nan kana garin damatu ko ko maiduguri ko buniyadi ko waye ina amfanin su ba za ka ji ba kai ko anan ma amma nan ma ba lafiya ake ba ko rashin wutan da ma ya shi mutane rashin wutar nan da rashin kaza rashin kaza shi ma rashin lafiya ne ma'ana yanzu ko kana da kuɗi ka je ka siyo mota mai kyau to rashin lafiyar Najeriya ba zai baka samu titi mai kyau ba ba zai baka samu mai mai kyau ba ba zai baka yara su kyale ma ita haka wai sun ma zaniya a jikinta ɗan kwashi ba za su kyale ka ba hakan ana wani rikici da an ganka za ce kuɗin gwamnati ne a kama ka a kashe ko a bugi in ka yi gida mai kyau ba za ka samu sanin tarki mai kyau ba ka ce wai sabon in ba ka haɗa in bata duk ɗaya sai ka sa generator kana jin ƙara eh, pollution na ƙaruwa ma'ana saboda ƙasar ba ta daɗi ba wanda zai daɗi shi kadai domin jin daɗi is a collective responsibility na duka al'umma wasu 'yan tsiraru bai san su ji daɗi kana sawa jin daɗi ba yadda muke shan wuya dinnan wallahi ka shiga wannan suke shan wuya ya mala haka ne kuma ku ne kuka shugabanci wato yadda mun talauci da da wahala shine matsalar mu ko to su kuma shugabanci shine matsalar su ba ga wai ba ne matsalar su yadda muke cikin damuwa sun wasu su kwanci hankali mutumin da yake shugaba bai in shigo cikin constituency din shi yawo yana jin tsoro sai an kawo jami'an tsaro sun kusa yawan masu jefa ƙura a constituency din sa tsare shi jami'an tsaro in zai in wani zai garin nan sai an kawo wajen dubu biyar to ina yake daɗi wannan bai isa ya ga baba shi magana ita shi da shi ba sai wannan tsaye kan shi saboda ka baba shi ta bashi wani abu na guba an an ce ta bashi ya ce ya mutu duk abin da zai ci sai an yi sai an yi synchronizing ne wannan sai wani ya ɗanɗana wannan ba daɗi yayi yi ba ta da wani daɗi to haka suke wannan famar jama'a kowa zai jin daɗi saboda mene sun hana jamhurin mutane jin daɗi ko to wallahi sama ba su ji ba in ka ji kashin da suka ba mutane sa jin daɗi za ga shugabanni masu jin daɗi za ga gwamnan jiha yana tafiya shi kadai a mota shi ke tuki shi kadai akan titin da kowa ke bi ba a hana kowa wucewa idan zai wuce ba in zai tsaya a traffic light yadda ake ba kowa wuta shi ma a bashi danza sannan ya wuce ya shiga kantin da ake sai da kaya shopping mall yadda kowa ke siya ya ɗauki akwaku ya dungura ya ɗauki abin da yake so gun kaunta ya biya kuɗi ya wuce sai ya gana malaka mai sallama saboda shugabanni bayi ne haka yake a musulunci haka yake a dimokuraɗiyya amma yadda ta Najeriya ba tabbas shugabanni bayan mutane ne domin suna mutane sabis ne amma sai aka wajen shugabanni sun zama dictators sun zama har concept din da ya daura su sun fi karfin shi kaga wannan ya zama wani abu daban Allah shi da mu to da haka yaki da ya rikice sai ya ce wa qad zakara al-bukhari abyatan min ash-shi'r limri al kamar yadda bukhari ya ba da labarin wata waka sai mulkaita inda yake magana a cikin sahih bukhari babu akan fitina wata ke shiga ko ina yace alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahuli hatta idha ishta'alat wa shabba diramuha wallat ajuzan ghayra zati halili shamta'a yunkiru launuha wa taghayyarat makruhatan lishimi wa takbiri mun rika shi kenan sarkin mawaka yace alharb to wannan kaga saboda ya jarabci yaki mayaki ne ya shiga yaki ya sha wahala yaki ba abin da bai gani ba kuma ɗan sarauta ne zaka zai iya jawabi a matsayin experienced individual ya shiga yaki yaƙin da sai daga baya ma ya dinga nadama ma me ya kai shi sai da yawa yana cewa rayuwa ta ci amana shi shi da kashi yake kuma haka kuma tafuri har hayati kama ara yace ban taba tsoron rayuwa ta kai ne da nake din nan ba an ce bai iya daga hannun shi haka saboda rashin lafiya sai an daga sai an kwantar sai an tayar wasu sun ce jikin shi matsatsa ya dinga yi saboda an an munafurce shi an sa mishi an bashi riga ko take poison ya sa a jikin shi kenan jikin shi lalace ya ce ni ne yanzu wai da nake da nake hawa doki na yi sukuwa ni da nake zina nake fyaɗe iya faɗi kancin da yake ci amma yanzu na kwanta an ce daga hannunka a sa min riga na kasa ce rayuwa ta ci amanan maza ita kuka hayin kaburi ne ba a ce Allah ya shi ba to shi ne yake cewa harbu awwalu ma takunu yace shi yaki farkon al'amarin shi fatiyatun kamar wata yake kyawun budurwa ce tas'a bi zinatiha li kulli jahuli ko take tana tana ainihin wato kawanya tana rera tana taka ɗaiɗai da kwalliyarta kowane wawa na ganin ta tana ba sha'awa duk da wawa ya ga ainihin wato budura mai kyau a burge shi take yi ba <laughs> ya ga ya za a ya samu wannan ko bai tunanin ta da hankali ba ta da shi tana da ilimi ba ta da shi tana da tarbiya ba ta da tarbiya tana da aljanu ba ta da su ba abin da dame shi shi ne ya ga dai kyakkyawan mace ya ganta da haske da dogon hanci ko ya ganta fara zar to alhamdulillah sai ce hatta idan shi ya ce amma idan yakin ya ruru wa shabba biramuha sannan wutar yaƙi ta ruru wallat shi wannan yan budurwa da kake gani sai ta juya a juyan ta zama tsohuwa tukub gaira za ta haliri ko ba ta da miji tsohuwa ma kowa ya sake ta wanda ya tada yaki ma sai ce ba shi tada shi ba shamfa'a ta zama ainihin wato mai farin gashi shamfa'a ita ce grey head, wanda kanta yayi fari sal furfura yunkiru launuha in an ga kalar jikinta ma sai a ce ba ma ita bace wannan ita ce budurwar shekara 25 baya da fara ce sal ta yi baki da jikinta fes kamar jikin sabon mangoro yanzu kuma yayi ruku-ruku kamar jikin bishiyar mangoro. haka ta lalace wata gayyara ta juya gaba daya makruwa shammi ta zama abin kyamar ma ka ji kanshin ta wata kabiri ko kuma ka ce za ka mata kishi ban za ka mata kishi ba zai tsohuwa shi zama yanzu sai dai mijinta ko Allah shi kyauta shine wannan magana ta cikin sahih bukhari a cikin kitabul fitna babul fitnati lati tamuju kamawjil bahari Bukhari ya kawo ne kafin hadisi mai lamba ta 7996 yakan kawo maganganu haka dan goyon bayan abin da yake faɗa to da yake babun na magana ne akan fitin tunu wanda za su dinga kadawa kamar kadawa kumfan kogi ma'ana gabas da yamma kur da arewa duk inda igiyar kogi ta juya ita ta juya da akalan ruwan قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية يكتشف والفتنة إذا وقعت إذا فتنة إذا تفارو عدد الأقلاء فيها an dafi sufaha to masu hankali suna kasa tare wawaye fasara al-kabir radiyallahu anhum ajidina an itma'il fitna da ka manya daga cikin sahabbai sai suka kasa ainihin wato tsaye da fitina kuma dama kullum mutanen kirki su ne kaɗan masu ƙwaƙwalwa su ne kaɗan masu basira su ne kaɗan a cikin mutane ya kamata mu gane wannan masu kuɗi su ne kaɗan wato wanda za gansu da yawa su ne waɗanda ba komai ba ne jahilai talakawa marasa ilimi marasa wata karama su suka fi yawa a ko ina tsawon zamani da haka masu hankalin su ne kaɗan ba za su iya ba ina fata da jama'a fahimtar nan. yanzu a faɗin ƙasar zazzau ɗin nan sai ka tara watakila mutanen da ya cancanta a ba su shugabanci hala ba su fi talatin ba wanda kowa ya isa yana da kariteriyan a ce ya zama misali shugaban mutanen Zariya a matsayin shi na sarki ko gwamna ko ciyama kuma liman amma sai ka tara kuma sauran mutanen har sun fi miliyan ɗaya amma da za a ce to a fitar ka fara yin lissafa tun daga kanka har mutanen ango a masallacin ku mutum za su iya limanci shin kowa ne da iya limanci wataƙila masallaci da mutane hamsin to hala biyar ne kai su iya limanci har da duk waɗannan biyar ɗin ba sa na akwai matsala kai wani ma a cikin biyar ɗin ma wani bai iya ta asuba ko ta isha ba in an zo sai ce ba hurumi na bane wannan ko saboda ana karatu ana ji to haka in ka tsallake masallacin ku sai ka shiga anguwa to da haka za ka gane statistically wannan magana ta da kanshin gaskiya cewa mutanen kwarai kullun kaɗan ne mun gane wannan da kyau ko wa kaffi a wa kaffi ahliha suka hana suka kasa hana masu fitina wa hadha sha'anul fitani wannan shine sha'anin fitintunu kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wacce ba ta samun wanda suka yi zalunci su kadai ma'ana wanda bai ji ba bai gani ba ta shi walamu anna a shadidul iqab ku da cewa Allah yana da tsananin kamu da azaba ga duk masu da fitina idan jama'a mu dauki wannan misalin na waɗannan da ake cewa yan boko haram Allah kaɗai sa iya wa mutanen da ba su ba su gani ba suka fara cikin wannan bala'i victims of circumstance mutum ya je kasuwa ya je coci ya je asibiti ya je masallaci ya tafi akan hanya a tashan mota bai je bai gani ba bai san abin da ya musu ba su ba san abin da ya musu ba kamar da manzo Allah yake fada cewa ƙarshen duniya mutum zai dinga kashe wanda ma baka san ma me ya maka ba kai ma da aka kashe baka san me ka mishi an kashe su banda waɗanda aka sayar da rayuwarsu sannan an bar iyalansu matansu da 'ya'yansu a matsayin marayu da zawarawa sannan an kame wasu an bautar da su zalunci dai iri iri gashi nan an kora dukiyar mutane duk wannan ne fitina to wanda zai kai da ita zai shiga cikin irin wannan azaba da Allah ya faɗa Allah ya tsare mu jama'a mutane su yi tsoron Allah game da kokarin ruta wutar fitina da bata kai ta kawo ba kuma kamar irin wannan abin da ake yanzu zamanin siyasa wallahi mutunci bai da shi ba shine mutane kawai su dinga zuwa rediyo suna cin mutuncin junansu suna saba tarbiyyar musulunci ko kai dan siyasa ne ka iya bakinka wannan abin da yake zuwa na yi a nagarta da freedom da waye ba musulunci bane kawai kowa ya shiga rediyo ya kira sunan wani ya zagaye ya aibata shi ya mai sharri ko ya faɗi kage ko kuma ya faɗi ma abin da gaske ne ya faru wannan baya cikin musulunci shine halasta mu junanmu mutuncin junan mu irin wannan shi yake growing har sai ya zama kuma yanzu tsakanin mabiya bayan goyon wani da mabiya wani sai a zo ana karawa ana faɗa tun ana na baki haihu na hannu ko na makani to dan mu mun ce za mu shiga demokradiyya ai ba da mu yadda da abin da ke cikin ta bane kuma ina jin masu masu demokradiyya ba haka suke America haka suke yi amalan ku ne kuka san demokradiyya a je mutum kawai ya je ya biya kuɗi ya shiga wani shiri gauta ja an ce ka ce wane ne kaza ya taba dan abin da ya ga dama akan yan uwan shi musulmai wannan jama'a ba addinin musulunci bane musulunci bai da wannan ba gaskiya dole a faɗa ma 'yan siyasa su iya bakin su to haka kuma ko da ba a nan ba ko akan facebook ko kan twitter ko a jaridar gaskiya ta fi kobo ko a daily trust ko a ina ne kai ko a majalisar zaman da kuke zaune ne ba daidai bane cin mutuncin juna ba daidai bane matuƙar mutum musulmi ne domin daga cikin abin da yake haramun banda jini akwai mutunci kuma me ma'anar mutunci kar karka aibata mutum karka mai kazafi ka faɗi abin da baka sani ba ya faru ko bai faru ba kawai dan kazo suna faɗa shi ai wani ya taɓa yin laifi kaza wani tsohon mazinaci ne wani dan luwadi ne wani in ya ƙara fitowa sai mun fito mun faɗa abin da ya duk wani ba musulunci bane Ya yalan asab su kuma kafin watsa labaran suna sa samun kuɗi sun riga sun mai da wannan ya zama kasuwanci wannan magana ma da muke za su ga kamar kashe musu kasuwan to mu kuma amana sai dole mu faɗa gaskiya ne dole ne mu faɗi wannan haka idan kana da niyyar yi ma gara ka fasa da kai nake

sai ga in a kufan in a ka'ida ta da kuma da za ka tada kai daga yin da awa ba ka tsara komai sai gaskiya ne to kuma in dai misalin irin wannan karatu mutum na abin dan da Allah zulmin ya zama dabi'a ne halayen ne me ya ta'ammali da karatu gaskiya ne amma ma al'asar za cewa yawancin karatun amma sai da shi tafiya ta wallahi wannan daga cikin matsalolin mu gaskiya an zo aiki da karatu duk sai mu lalace karatu kam akwai shi wallahi gurgudo mutane sa da karatu sun sa abin da suke amma an zo aiki duk sai mu lalace wannan ya daga cikin fitina wanda gaskiya mutanen mu na alu suna son fada mata wanda kuma sharrin ta yafi sharrin jahili kuma shi jahili hukuncin jahilci kawai za a mishi amma shi kuma malamin da ya sani yake aiki da sanin shi za a mai hukunci biyu ne hukuncin ya faɗa bai aiki da shi ba da kuma hukuncin rashin yin aikin shi za a ranar kiyama na daga cikin mutane za musu azaba ta musamman tun a filin kiyama su ne mutane su san gaskiya ba su aiki da ta a daga ne jama'a mu yi tsoron Allah mu san abin da za mu iya faɗa wannan dandamalaye na sada zumunta da ake ci musu ya kamata mu ɗauke su ne a matsayin wasu hanyoyi na yin alkhairi wasu hanyoyi na yin ainihin wato abin da yake ya dace in wani group ne ko wani page ne za a buɗe ko wani eh, abin da ake buɗewa to a bude shi don manufa alheri kuma a manufa ta alheri za ka iya ayyuka da dama za ka taimaki al'ummaka kai gara a ce ma kana samu labarai na ina ne za akwai bakansi na aiki ina ne akwai bakansi na scholarship kana yaɗa wa mutane suna samu ya fi maka kan a ce duk abin da ka gani irin wannan ka muzanta wani kai sharing wata bakan magana yana nan da hukuncin da su gulma da ƙazafi da cin mutunci suna nan da waɗannan zunuban haka ya kamata mutane su gane Allah shirin da wa alaikum salam shi ne shi ma ba daidai bane idan ka ga wannan yan abu in ka isa ka gaya mai sai ka gaya in baka isa ba kuma sai ka shigo kawai shi ma ba daidai bane ka ga mutum yana yin laifi ka yaya ta laifin shi a inda ba zai zama nasiha ba ba daidai bane shi ma Allah ya shirya da mu ne sima da yake cewa waqatul jamal kanat fi sanati 30 sanati 30 sittin wa 30 ko min hijira. Yaƙin jamal din nan an yi shi ne a shekara ta ainihin wato shida bayan hijira ai fi bidayati khilafati aliyin a farkon halifan sayyidina ali bada'at ko ba'da zuhuri yaƙin ya fara ne bayan sallar azhar wanta had ubayla maghrib shams aka gama shi kafin faduwar rana minar yomi nafsi rana ɗaya aka yi shi ba wai an kwana da kwanaki ana yi bane kana ma aliyin asharatu alafi sai na ya tare da sojoji mutum dubu goma wa ahlul jamali su kuma waɗannan masu raƙumi kana adaduhum ma bainal khamsati wa sittati alaf su kuma gwargwadon dubu shida ko dubu biyar warayatu warayatu aliyin kanat ma muhammad ibnu ali ibnu abi talib tutar sojojin sayyidina ali na tare da mutumin nan mai suna muhammad dan ali dan abi talib shine muhammad ibn halafiya da muka yi magana a ran walayatu ahli jamali ma abdullahi ibn zubair shi kuma tutar mutanen jamal ta na tare da sahabi abdullahi dan zubair kutila fi hadha al-yawm kathir min al-muslimina an kashe da dama daga cikin musulmai a wannan rana wa hiya fitnatun wannan fitina ce salimallahu tabaraka wa ta'ala minha suyufana sallamallahu sallama Allah tabaraka wata'ala ha sufana Allah ya tseratar da takubban mu mu da muke magana yanzu tun daga malamin nan marubuci har zuwa mu da muke karantawa yanzu Allah ya tseratar da mu daga a ce muna cikin wannan fitina ishara akan mu ko mu tseratar da harsunan mu daga kan aukawa ciki nas'alullaha lahum ridwana wal maghfira muna roƙon Allah ya yarda da su Allah kuma ya gafarta ma duk wani mai kuskure a cikin su su kam sun riga sun shuɗe kuma su suna daga cikin ainihin wato waɗanda suke mutanen kirki na farko waɗanda abin da ya samu mu zo mutanen kirki mun musu addu'a alheri da Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna li ikhwanihim alladhina sabaqu eh, yaquluna li ikhwanihim ko rabbana ighfir lana wa ikhwanina sabaquna bil iman sai ka sai ka ne musu gafara san zaka zama irin su in ba haka ba fa Allah ya riga ya yi musu ainihin shari'a ya ce ulaika alladhina hada Allah ya riga ya ce ta da su wa bidahu muqtadi amin waɗannan annabawa ne kenan ko can da yake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadu wa in tawallaytum fa inna ma hum fi shiqaq idan kun yi imani da abin da suka imani da shi to kun shirya idan ku kuka biyo baya to ku ne kuke cikin bala'i na rarrabuwa da bata amma su ba sun riga sun wuce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ranar kiyama ba wani tambaye ka akan hukuncin mutanen jamal sai in kasa kanka a ciki ba wani zai Allah bai tume ka akan waye ya fi gaskiya tsakanin Muawiya da Aliyu ba ruwanka da wannan yawa jifa an ta wuce ka ta fada kan kowa an ji ba wuce ku to ba ruwanka anan wannan karin magana zai aiki anan shine kai ne yanzu da kake raye ya kamata kai gwagwarmaya ka ka mutu da imani ba ruwanka da imanin wani kowaye ba za su ka akan shi ba kun fahimci wannan ko jama'a Allah ya shi da mu da mutane sun gane wannan su zauna lafiya amma su yan shi'a cewa suke dole sai an fito an faɗa aibin waɗannan mutanen in ma suna da aibin to waye ke ka fito ka faɗa me yasa kai ɗan shi'a ba za a fito yanzu a ce to shi kenan da babanka da mamanka da duk dangin garinku kowa a je abinci ko aibin shi ce eh to wani ya taɓa yin zina wani ya taɓa cin amanar wani dan uwan mahaifin shi an ba shi ajiya ya cinye wani tsohon dan fashi ne wani aika tagi ne a zo a ta yin wannan bayanan ce wani ku ganin shi mai da zama liman fa da ka ta a garin nan da su suke hada yan mata ana yin ludo ana karta ana shan wiwi ka ce wannan shine kai aikin da ka dauka wa kanka a kudin shan da yake wannan ba sa yin wannan saboda wannan ba shine addinin musulunci ba game da ma mutanen da muke rayuwa da suke waɗanda suke da matsayi irin namu a zamanance balantana ko waɗanda suka girme mu a zamani suka girme mu a falala suka shaida farkon wahayi jama'a gashi nan dai bayanai iri-iri na kai dan shi'a ya fahimci ainihin kuskuren da yake ciki amma sai wanda Allah ya cetar da yake ainihin samun wannan shari'a Allah ubangiji ya shirya da mu mu gaba? Shi ne sai da yake cewa maqtalu Talha wa Zubair kashe sayyidina tsalhatu dan Ubaidullahi da kuma kashe Zubair ah, dan da Zubair dan Awwam yace wa qutila talha wa zubair wa muhammad ibn talha an kashe talha an kashe zubairu da muhammad ibn talha wannan asadar kenan dukkan su an kashe su a wannan wajen amma zubair falam yushrik falam yusharik fi hadhihi al-ma'araka wala talha yace da zubairu da talha su fa ba su musharaka a wannan yakin ba su dauki makami suka buga wa kowa ba wa zalika annahu yurwa anna zubair radiyallahu anhu lamma jaa ila al-ma'arika laqiya ali ibn abi talib ana ba da labarin cewa zubair dan awwam lokacin da ya zo gurin wannan yaki ya gamu da sayyidina ali fa qala lahu ali sai ali ya ce mishi atadhkuru anna rasula sallallahu alaihi wasallam qala ya kai zubairu baka tana cewa manzon Allah ya faɗi cewa tuqatilu aliyan wa antum wa anta zalimun ya sa wa antum zaka yaki sidna ali alhalin kai ne baka da gaskiya faraja az-zubairu fi dhalika al-yawm wa lam yuqatil sai kwana bai shiga wannan yakin ba sai dai wannan hadisi da'ifi ne babu hujja a cikin shi ga shaka sai yake cewa ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin juz'i na 15 shafi na 183 lamba hadisi na 19674 wa fihi rajulun majhul akwai wani mutumin da ba a san kowaye ba wa zakarahu al-hafiz ibn hajar fil maqalib al-aliya ibn hajar a cikin matsalibul aliya ya ambaci wannan hadisi a lamba ta 1412 hadisin bai inganta ba haka ba hujja bane amma dai ya tabbata cewa a talhatu bai yi wannan yakin ba ya koma ne ya samu ibn ya ta kuka wani matsiyaci ya je ya same shi ya ainihin sare shi mu zo mu ji labarin wasahihu annahu lam yuqatil sayyar magana bai yaki ba walakin hal waqa hadha bainahu wa bain aliyun shin wannan magana ta faru tsakanin shi sayyidina ali wallahu alam Allah shi ya fasin daidai لأنه ليس لرواية سند قوي دم وانا رواية بات دا حديثي بات دا إسنادي من إنجلش ولكن هي المشهورة أما تابقري في كتب التاريخ الاتفان تاريخ والمشهور أبن دي شهركم إلى يو أكثر يبوانت شهرة شيني أن الزبير لم يشارك في هذه المعركة زبير بياكي باء أولنا أينهم واتو فتنا وقتل الزبير وقتل الزبير غدرا an kashe zubairu wato kisa na garari na ainihin wato aka ce gadar shine a kashe mutum yana cikin aminci ala yadi rajulin yuqal lahu ibnu jarmuz kada ka ji ka san mutum ballani wani mai suna ibnu jarmuz shine yaje zubairun aka ce yana zaune yayi nafila yana addu'a kawai yaje ya zunda mashi makami ta baya wa qutila talhatu bi samin gharib shi kuma talhatu an kashe shi da wani makami ne wanda yake astray shine gare wato wanda ba shi aka yi harbi ba kuskurewa aka yi bisamin ghaira maqsudin sahanun ghair maqsud wato makami wanda ba shi aka nufata ba wal mashhuru abin da yake ya shahara anna nazira mahu mirwan ibn al hakam shine mirwan ibn al hakam ɗaya daga cikin amawiyawa to in ya tabbata haka wallahu alam asabahu fi qadamihi ya same shi a ainihin kafarsa makana isabatin kadima akan wani tsohon tabo famata minha sai mutu saboda wannan sara radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Allah ya yarda da ainihin Zubair dan Awwam da Talatu wa huwa yuhawilu man annas min alqital dan lokacin yana kokarin hana mutane yaki walam man tatil ma'arika wa qutila alkathiru khasatan fi difa'i an an jamal Aisha yayin da yakin ya kare ya zama an kashe mutane da dama musamman masu kokarin tare raƙumin na Aisha radiyallahu anha bi annaha kanat tumathilu ramzan lahu domin tana matsayin wani tambari ne gare su fa kanu yastabsiluna fi difa'i anha da suka zama suna gogoriyo wajen kare ta kan wani bala'i ya same ta walidhalika bi mujarradi an saqata al-jamal da haka lokacin da raƙumin ya faɗi ta da ya faɗi bayan an gama kare wanda aka yi tijja tijja tijja sai a gara kuma ta ya faɗi sai aka sa ihu ana kuka ana cewa subhanallahi ummul mu'mina aisha baraka jamaluha ta ya faɗi da kowa ya ja kawai sai kowa jikin shi sanyi dan ka a kashe uwar shi shikenan wan tasara ali ibn abi talib sayyidina ali shine ya nasara a wannan yaki wa in kana sayu annahu lam yantasir ahad sai yake magana mai inganci shine babu wanda ya nasara a wannan yaki saboda mene walakin khasira al-islam wa khasira al-muslimuna fi tilka al-ma'arika musulunci shine asara musulmai sune suka yi asara ma babu wani riba dan kai yake dan uwanka dan kun yi zagi in zaga kai da wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai ka zo kana cewa ka more saboda kai kai zagi biyar shi yayi uku babu wani riba a ciki Abin bakin ciki ne abun a tausaya wa juna ne shine ma'ana wannan yaƙin shi kan shi na da gaskiya abin da ya bude ƙofar ƙara samun baraka tsakanin musulmai bayan waɗanda aka kashe a wajen an kashe mutane an kashe ainihin sayyidai a wurin an kashe jarumai an yi asara wa addinin musulunci mutanen da ya kamata da su da makamansu da ƙarfinsu a wajen shi zuwa yaƙan kafirai ya suka kashe junansu da haka babu wani nasara irin yakin da ake faɗa ne a yakin najeriya da ake cewa no victor no banka ko yaƙin basasan najeriya kasa haka haka ake mai take babu wanda ya ci nasara babu wanda ya faɗi yakin biyafara haka suka mai taki a wannan wakar da aka yi bayan yakin wallahu alam ko da gaske ne shi ma ban sani wannan sai ne mu kwararrun malaman tarihi su za su fayyace wannan Allah shi da mu masana tarihin Najeriya ina ganin jama'a bari mu kwana anan insha Allah tunda mun samu wasu gaba gata inda yace ba'adal ma'arika bayan yaki ma'ana me ya faru bayan yaki mun ji abin da ya faru a wurin yakin to za mu zo mu ci kuma me ya faru bayan yakin Allah ya kai mu ainihin karatu na gaba insha Allah muna roƙon Allah mu dauke sarki ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muka karanta ne daidai Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah kuma ya sa muna yi akan sa Allah ka tsare mu daga sharrin riya da san zuciya da kin gaskiya da raina mutane muna addu'a ta musamman Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka kawo mana dauki a cikin wannan bala'i da muke ciki na siyasa da tattali da tsaro da ainihin sauran harkokin rayuwa muna addu'a ta musamman ga manyan malamanmu da mu da suka shuɗe daga cikin ainihin iyaye da ƴan uwa da dangi Allah ya ji kansu gaba daya Allah kuma ya samu mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh